eh alhamdulillahi da ka mun sha wahala eh kamar ba rawar hakan kika zo ba za ki samu kowa ba a nan amma yau alhamdulillahi tunda an turo mana yan tsoro yan tsoro suna mana aiki fiye da yadda ake zato kuma muna walwalan mu yanzu kan alhamdulillah isa ahmed dori wanda aka fi sani da mace ne da maturu eh to alhamdulillahi mun gode wa allah mai komai mai kowa da ya kawo mana ci gaba na zaman lafiya a damaturu a jihar yobe baki daya a yanzu kan alhamdulillahi babu anguwar da baka shiga da kafa zaka shiga kai kwanta ma a layi zaka yi ka dan akwai layukan da ni kaina da maturu na fi wata shida bin bi su ba ba ka isa ka bin su ba amma yanzu zaka je ka yi zumunci ka shiga kuma alhamdulillah mu jami'an tsaron nan ba sa takura mana ba sa cin mutuncin mutane sai dai sabanin yadda wasu a jihohi kamar Borno da Adamawa ke kokawa kan irin musguna wanda jami'an tsaro ke musu al'ummomin Yobe sun ce akwai kyakkyawan dangantaka tsakaninsu da rundunan haɗin gwiwa na tsaro. Hakan ya sa na tambayi Lieutenant Eli Lazarus kakakin rundunan tsaro ko menene sirrin? Eh, dabarun da muka yi amfani da su suna da yawa, suna da yawan gaske. Wasu dabaru ne na sojoji wanda ba zan iya bayyana a cikin kasidun eh, jaridai hakan nan ma sannan kuma wani abin da muka yi mafi muhimmanci shine mu tabbata cewa mun roki jama'a su ba mu haɗin kai wajen ba da bayanai muna kira ga jama'a muka kaddamar da uh, public enlightenment wayar da kan jama'a muna roka mutane su ba mu haɗin kai kuma a kashin gaskiya mutane sun taimaka sosai sun ba mu haɗin kai. Lieutenant Eli Lazarus kakakin rundunar JTF a damaturu yayin da nake damaturu a jihar yobe na ga al'ummomi na ta zirga-zirgansu kasuwa ma ya cika makil